tsawon kwanaki uku dai ne aka shafe ana ta takaddama tare da tankiya a majalisar dokokin nijar dangance da sabanta wani kwamitin zartarwa na koli na shugabannin majalisar ta dokoki yan majalisun dokoki da na adawa da na masu rinjaye sun sha soka kalamai mafi muni wa junansa ta hanyar mahawarori masu zafin gaske da aka shaye a zauren majalisar dokokin wanda hakan ya kai ga ɗage zaman majalisar sau da dama sakamako wani rikicin da ya barke tsakankanin yan majalisun na adawa da na masu rinjaye kan zaɓen mataimakin shugaban majalisar dokoki dokoki inda 'yan adawa suke da wakilai biyu daga cikin biyar na mambobin koli na majalisar dokokin Nijar. Bayan kasancewa cikin wannan rudani har na tsawon kwanaki uku 'yan majalisar dokokin majority sun kira wani taron manema labaru a jiya. Honorable Ben Omar Muhammad dan majalisar dokokin jam'iyyar RDP ne kuma shine mataimaki na hudu na shugaban majalisar dokokin Nijar. Abin da ba a taba yi bane a Nijar ko kuma a duniya kai dan adawa ka ce ka zamanto kai ne shugaban majalisa babu shi a duniya banda Nijar. Mu kuma muka ce bai cancanta ta ba siyasa ta kawo shi ya koma dawa yayi murabus masu majority su dauki wani suka dauka suka dora akan kujera ka zo kuma ka ce a kai bakka murabus shi da kanshi ya san bai cancanta ba abin da yake dan za a kawo takarda za ta tsige shi kan ya nuna kenan hamman nan yana damun kuku jam'iyyun da ke mulki ko kuma yan majalisu na majority damu dole ne ya dame mu dan me yake damu mu dan bayya ta ba ba aiki bane yake bisa ka'ida bayya aiki yadda doka da oda suka hudi bayya aiki yadda zoto da hankali da basira suka tabbata wasu za su yi mamakin irin yadda suka san ka a da da kare gaskiya da bin doka da oda da ganin irin abubuwan da ke kariya yanzu ma gaskiya ce nake kariya ni ban na bayan ƙarya gaskiya ne kana cikin waɗanda suke bukata wannan matsayi na Muhammadu a yanzu to wannan ban sani ba an Allah ya sa shi mulki Allah ke bada shi a nasu bangare a wani mataki na mai da martani yan majalisun dokokin bangaren adawa sun kira wani taron manema labaru domin shaidawa jama'a da cewar matsalar ba a nan take ba saboda su ma idan har jam'iyyun da ke mulki na shirin tsige shugaban majalisar dokokin kuma shugaban yan adawa malam Muhammadu Ahmadu sun gano da cewar da akwai wani gyaran huska da ya kamata a yi wa dokar da za ta hukunta shugaban ƙasa idan har ya taka dokoki na ƙasa. Honorable Sala Hassan Amadu ɗan majalisar dokoki ne na jam'iyyar Lumana Afirka da shugaban majalisar dokoki Hamma Amadu. Cikin kundin ta yadda aiki na, na, na ba a haɗi ba yanda ya kamata president in ya taka doka yanda za a yi mishi. Wato kuna, da wata niyya kenan. Zabaran haka ce ga saban da amin. sun yi nasu sun ce an yi kuskure mu ma mun ga kuskure a ina kuka ga kuskure kuma menene kuke menene aka yi wanda yake a matsayin kuskure eh, kuskure da marshakin violation cin constitution na wato taka kundin tsarin mulki taka kundin tsarin mulki waye taka a'a mun ce mun gani ba a sa bayan da. za a bi in president ya taci kundin mulki president wasu za su ce watakila wannan kwasakar mahaukaciya ne saboda ana sa a cige shugaban ku shi yasa kuka ɗauko wani wannan sabon zance kuma sun ce an yi kuskure mun diba mun ce wallahi suna da gaskiya mu ma mun dibi cikin kundayen mun ga eh, nan ma an yi kuskure ba yi magana eh, eh, shugaban kaza ba mun ce duk a taru a lalace. Wannan shi ne dai karo na farko da majalisar dokokin jamhuriyar Nijar ke fuskantar wannan tarnaki wanda yake da nasaba da gurin da masu majoriti suke da shi na cewa ya kamata su tsige shugaban majalisar dokoki a matsayinsa na dan adawa kuma shugaban majalisar wanda a tsawon tarihin jamhuriyar Nijar ba a taba irinsa ba. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.